صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa a cikin shirinsa na yammacin yau laraba ta bawa ranar samu muhammad amin ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya banan sai mu kawo muku shirin na afirka a yau tare da hassan barka daga shi kuwa hassan barkan zai sake dawowa a cikin shirin na muryoyin masu saurare shirin kisoshin rayuwa ya zo muku tare da zainab bashir daga nan kuwa sai in koma gefen haɗa ku da sheikh dr abdulkadir mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar alkur'ani mu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau sai dai kafin jin wannan shirye-shiryen bari mu fara da shirin na kokun san tare da Abdullahi saluhu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 hijira ya. masu ware kuma sun cewa shekaru 1270 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 173 hijira kamariya aka haifi sayyid abdulazim alhassani a birnin madina mai alfarma wanda kuma shine ɗaya daga cikin jikokin imam hassan alaihi salam wanda ya kasance ɗaya daga cikin na hannun damar imam aliyu alhadi alaihi salam kuma ya nakalto wayoyi masu tarin yawa daga imam alhadi alaihi salam baya ga hakuma ya nakalto ruwayoyi daga limamai na ahlul bait musamman ma dai imam rida alaihi salam da kuma imam muhammadu jawad alaihi salam daga bisani imam alhadi alaihi salam ya umarce shi da ya tafi iran domin ilmantar da mutane da kuma nuna masu sahihin tafarki na addinin musulunci bisa koyarwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ahlul bait alaihi salam abdulazim alhassani ya tafi iran inda ya yada zango a birnin rai wanda yake kusa da birnin tehran a yanzu inda a nan ne ya yi rayuwarsa ya yada ilimin addinin musulunci bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma ahlul bait ya kasance malami mai tsoron Allah da gudun duniya da kuma sadaukarwa a kan tafarkin addini da ƙarshe a cikin watan shawwal hijira ta 250 ya yi shahada kuma harin yanzu baransa yana nan a garin rai a kullum rana duban dubatar musulmi masoya ahlul bait alaihi salam a cike da wajen kasar iran suna ziyartarsa da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 109 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1912 sojin kasashen faransa da spain suka mame kasar morocco wadda take arewacin nahiyar afirka kafin haka dai addinin musulunci ya shiga kasar morocco tun a cikin karni na bakwai miladiya amma a cikin karni na ashirin turawan faransa da spain sun mamaye kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimmawa tsakanin su a shekara ta 1912 kuma tun daga lokacin ne mutanen kasar morocco suka fara gugumar kwata 'yancin kansu daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1956 morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na faransa da kuma spain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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu sakataren harkokin wajen ƙasar amurka yana zargin ƙasar iran da abubuwan da ba gaskiya ba a najeriya kuma 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha uku sannan suka tafi da wasu da dama a jihar katsina majalisar ɗinkin duniya ta samar da ƙuduri dangane da gine-gine a yamma da kogin jordan da kuma tuddan golan na ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labaran sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken yana zargin ƙasar iran da abubuwan da ba gaskiya ba kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kaltar blinken yana wa'annan zarge-zargen a lokacin ganawarsa da takwaransa na kasar masar sami shukuri a birnin washington labarin ya kara da cewa blinken ya zargi kasar iran da hargitsa gabas ta tsakiya da goyon bayan ayyukan ta'addanci a yankin har ila yau da kuma mallakar makamai masu linzami da kuma tsare 'yan kasashen waje daga ciki har da amurkawa sai dai wa'annan zarge-zarge duk ba gaskiya ba ne don amurka tana zargin iran da wa'annan abubuwa tun bayan nasarar junjiya hali musulunci a ƙasar iran fiye da shekaru 40 da suka gabata sannan bayan da iran ta kula yarjejeniya kan shirinta na makamashin nukiliya a shekarar ta 2015 amurka ta yi ƙoƙarin haɗa yarjejeniyar da wasu abubuwa na daban majiyar 'yan sanda a birnin katsina na tarayyar najeriya ta bayyana cewa 'yan bindiga sun kai su a cikin karamar hukumar batsari inda suka kashe mutane goma sha uku sannan suka tafi da akalla mutane goma sha bakwai a jiya talata da yamma jaridar premium time ta najeriya ta nakalto kakakin 'yan sanda na jihar wato gambo isa yana cewa suna da tabbacin kashe mutane goma sha ɗaya amma mutanen gare su sun ce an kashe mutane goma sha uku ne labarin ya kara da cewa 'yan bindigan sun zo da yawa da misalin karfe bakwai da kwata na yamma a lokacin da wasu mutane ma suna cikin masallaci sai suka bude masu wuta kan mai uwa da wabi inda suka kashe mutane goma sha uku wa'anda aka yi masu jana'iza a safiyar yau laraba in ji wani ɗan garin wanda ake kira abubakar bashir memba a majalisar dokokin jihar katsina daga yankin batsari jabir ya'u ya'u ya faɗa wa jaridar premium time kan cewa yana da labarin aukuwar lamarin amma ba zai faɗi komai ba sai ya je ya gane wa idanunsa abin da ya faru mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan al'amuran siyasa ya bayyana cewa babu wata tattaunawa dangane da shirin makamashin nukiliya ta ƙasar iran a taron vienna na ƙarshen wannan watan kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ali bakari yana faɗar haka a yau laraba a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ɗaukewa ƙasar iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata da kuma irin matsalolin da ficewar amurka daga yarjejeniyar ta jawo bakari ya kara da cewa an kammala dukkanin maganganu dangane da shirin nukiliyar ƙasar iran a yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2015 kuma ba za a sake komawa kansa ba bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar a ranar 8 ga watan mayan shekara ta 2018 ƙasar iran ta yi ƙoƙarin mutunta yarjejeniyar na wani lokaci don ganin sauran kasashen sun dawo cikinta amma a lokacin da ta fahimci cewa ba za su dawo ba ita ma ta ɗauki matakai na rage mutunta yarjejeniyan don jawo hankalin sauran kasashen daga ciki har da kasashen turai masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani kuduri wanda ya yi tur da hamjaktar isra'ila dangane da sabbin gine-ginen da take yi a gabacin birnin kudus da kuma wasu yankuna a yankin yamma da kogin jordan da kuma tuddan golan na ƙasar syria tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a jiya talata ce babban zauren majalisar ta tattauna wannan batun sannan aka kada a koriya inda kasashe 147 suka amince da kudurin a yayin da wasu goma sha shida suka ki kada a kuri'unsu har ila kudurin ya yi allah wadai da hamdar isra'ila kan rusa gidajen falasɗinawa da take yi da kuma korarsu daga gidajensu a wasu yankuna na gabacin birnin kudus da kuma sauran yankuna na yankin yamma da kogin jordan majalisar da ba za ta iya yin fiye da abin da ta yi ba don irin goyon bayan da hamdar isra'ila take samu daga manya-manyan kasashen yamma akan irin zaluncin da take wa al'ummar falasɗinu majiyar sojojin kasar rasha a syria ta bayyana cewa garkuwar makamai masu linzami na sojojin kasar syria sun sami nasarar kakkaɓo makamai masu linzami guda shida daga cikin takwas wa'anda jiragen yakin hamci kasar isra'ila suka cilla kan birnin homus na tsakiyar kasar a jiya da yamma tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto admiral vadim kulit mataimakin shugaban majalisar sasantawa ta kasar rasha a kasar syria yana faɗar haka a safiyar yau laraba admiral kulit ya kara da cewa da misalin karfe 8 da kwata ne na yamma zuwa 8 da 23 jiragen yakin harmjin kasar isra'ila samfurin m15 suka cilla makamai masu linzami daga sararin samaniyar kasar lebanon guda 8 kan birnin homus amma garkuwar makamai masu linzami samfurin buk m 2 na kasar rasha da kuma samfurin pantsir s sun sami nasarar kakabo shida daga cikin makaman da hamci kasar isra'ila ta cilla tun kafin su isa ƙasa amma guda biyu daga cikin su sun faɗi a kan wasu wurare a birnin inda suka lalata wurin sannan suka jiwa sojojin ƙasar ta siriya guda biyu rauni wata kotu a birnin bandar abbas na kudancin ƙasar iran ta ba da dama ga tankar dakon ɗanyen man fetur wanda dakarun kare jin juya hali musulunci a nan ƙasar iran suka kwace daga hannun sojojin amurka tekun oman a ranar uku ga watan nuwamba da ya kama hanyarsa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa an tsare jirgin ruwan ɗauke da man fetur don yana ɗauke da sataccen man fetur na ƙasar iran ne sannan bayan an kwashe man ne a yau wata kotu a birnin bandal abbas ta ƙale jirgin ruwan ya kama hanyarsa a ranar uku ga watan nuwamba da muke ciki ne dai sojojin amurka a tekun oman suka yi kokarin hana dakarun juyin juya halin musulunci na ƙasar iran kwace jirgin ruwa na kasar vietnam wanda yake dauke da danyen man fetur wanda aka sace daga kasar iran tare da amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu da kuma jiragen yaƙi na ruwa amma suka kasa yin hakan masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma hassan barka zai shigo a cikin shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar lamuran da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Shirin a yau zai yare zango a jamhuriyar Nijar inda gobarar da ta yi ajalin yara 27 a wata makaranta da ke birnin Maradi a kudancin kasar ta jefa kasar cikin ɗimuwa tare da tado zafar muhawar da aka shima ana yi ta irin rikon sakainar kashin da hukumomin wannan ƙasa kewa harkar ilimi duba da cewa ba karan farko ne da irin hakan ta taɓa faruwa ba. Hassan barka ne ke muku lalemar a shirin wanda zan jagoranta a wannan ranar. da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla a jamhuriyar Nijar kimanin ɗaliban makaranta 27 ne suka gamu da ajalinsu a wani iftila'in gobara da yawa kana a birnin Maraɗi a ranar Litinin ta gabata. Baya ga iyaye da kuma 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa, lamarin ya kuma bakantawa 'yan ƙasar rai sosai duba da cewa ba karan farko ne da irin hakan ta faru ba. dan kuwa a watannin da suka gabata ma yara sama da ashirin suka rasa rayukansu a cikin irin wannan lamari a yamai babban birnin kasar an yi tsammanin wannan zai zamo darasi ga hukumomin kasar sai dai kashi ba yadda aka yi tsammanin ba inda tuni bangarorin al'umma a kasar suka yi ta tofa albarkacin bakin su kan lamarin da farko dai bari mu shi ta bakin wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafi 'ya'yansu. wallahi wannan abu baya da kyau sai dai kawace inna ina lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yaran da suke da sauran numfashin ma ka gan su ma dai abu ne sai a hankali wallahi diyar mutum zai misaltawa saboda Allah ya wuce haka akwai yaro dan magaji na kuma akwai dan amini na na ga dan wani aboki na na ja shi na je na gwada mashi yaron gaskiya yaron bai ma dibuwa tunda shi kanshi uban sai da ya raka kiran suna yaron da kyar yaron ya amsa uban bai gane yaron shi ba sai da ya raka kiran da wani kai ne nan ya ce baba sannan ya gane shi sai dai addu'a kawai gaskiya hukumomi sun ɗauki mataki kan wannan kalasoshi na zana ta musamman abu ga yara muna bakin ciki da wanga abu da ya faru mun yi imani da Allah ne ya kama mu da mu wanga abu Allah ya shi kansu Allah ya kara mu hakuri da dangana bayan aukuwar lamarin gwamnatin kasar yayin wani taron majalisar ministocin ta ta shirya da ƙudurinta na haramta amfani da azuzuwan zana a duk faɗin ƙasar gwamnatin ta kuma sake nana ta hakan a ziyarar tawagarta ta kai a jihar ta maradi sai dai a ce muku a ɗau haƙuri allah ne ya aiko wannan kuma kan makarantu yara neman karatu ne suka yi allah ya kawo wannan abin to shugaban ƙasa ya ɗau mataki na makarantu na 'yan yara tunda su kankana ne aka ce ka karata yaro ƙarami cikin class biot shugaban kasa ya ɗauki niyya a samu a yi construction wanda za su ramplasansu amma wannan da kaɗan-kaɗan ake ta yi duka wannan abubuwan yanzu za nazari bisa kansu mu gani ƙaƙa za a yi a ciwo kansu bayyana wannan ƙudiri ke da wuya sai ɓangarorin jama'a suka fara tofa albarkacin bakin su ga kuma abin da malam farsata magaji magatakarda na kungiyar malaman ƙananan makarantun boko ta sina celebration jihar ta maladi ke cewa a hira da wakilin mu na maladi abdulhadi musa abu ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu Allah musu wa'adi kuma saura sun ji ciwo cikin wannan hatsari sai dai mu ce Allah sa sun huta mu kuma Allah ba mu hakuri tare da wayan su duka da duka al'ummar ƙasar Nijar saboda abin kowa ya taba shi an samu wannan ne ibtila'i yare 27 sun rasa rayukansu wasu na can likita kwakwanci a taron muhawara na majalisar ministoci shugaban Kasa ya ɗauki matakin cewa ba za a sake sa yara ƙanana ba musamman 'yan jardin damfan cikin azuzuwa na zana ya kuka ji da wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka lalle hakika kamar yadda kuka faɗi ne da aka yi zaman ministoci ƙarƙashin shugaban ƙasa wannan doka an ce an ɗauke ta nan gaba ka a ƙarasa yara na ƙanƙana cikin kilaskin eh, ta zana to mu mun aza da aka hudo wannan doka ai ya kamata gwamnati ta huto ta ba mu bayani wani irin matakai ne ya dauka yaran nan a yanzu gida ne za su tsaya ko ko gwamnati yana da dubara wadda zai huto a nan cikin satin ga guda a ce duka a fadin kasar Nijar an samu an wa yaran nan class ta dindindindin wadda wadda za ta ka kare su da irin ga gobara shine mu tambayan mu ya kamata mu a ce kenan gwamnati ya huto ya ce to tunda ga abin da yake afkuwa ko ga kuɗi ko na keɓe ko ga kalasosuwa irin yadda ya kamata a yi su don aikatan kara wanga tashin hankali da yake zawa to sai dai ba mu shi wannan ba amma a yanzu mun kashe kunnuwanmu za mu shi nan da 'yan kwanaki wani irin dubara ce gwamnati shi wani irin salo ne zai fito da shi dangance da wannan cewa da eh, eh, yara 'yan kankana ka a karasa su me yake da suna cikin kalasosuwan zana sanin kowa ne yau ko birni ko daji kalasosuwan zana ko ina partak su ne ake yi yau za ka je cikin lakwal inda adda akwai klas sattin ka ji an ce kilas wajen arba'in ta zana ce za a yi ta to ina za a iya shiga da wannan abu. a matsayin ku na masana ilimin boko a ganin ku ana iya magance wannan matsalar ta kilasosun zana. tabbat gwamnati tumbin giwa ne gwamnati yau in ya ɗauki ƙudiri ya yi rantsuwa da ba a ƙara shiga cikin kilaskin zana wallahi za a shiga tun da shi yake da yana iyawa tun da shi yake da biltimanin kuɗi yau in ya ga dama ya ce tabbat baya ƙara san ganin kara wallahi karan na a masa aiki da su kenan mu abin da yake ɗarme mana da kai me yasa wai ba a yin wannan abu tun da wanga al'amari da ya faru maraɗe an yi shi a yamai kun ga yanda yara bayan Allah kankana yanda wuta ta ci su abin ga ya zuwa a afko a maraɗe bin ma shi ya sake afko a wani guri Shi kuwa Malam Masani Ibrahim a tattaunawar da wakilinmu na maraɗi Abdulhadi Musa ya yi da shi nuna shin takaicinsa ya yi da lamarin musamman yadda ɗaliban ƙananan yara da suka samu munanan raunuka sanadin gobarar aka kasa a kai su asibitin ƙwararro na jihar. To shi toyewa yaran ga na yi bakin ciki bakin ciki mai yawa. Ina yar cewa Nijar ƙasa ce wadda ba ta yi kama da ƙasa ba. Dalili na farko da wuta ta kama sai da ta kashe ta to yara ba a samu agajin 'yan kwana-kwana ba. Ina unhwanin 'yan kwana-kwana gari da ba su ita kullum sai in ta ƙara ɓanna su tahu. Na biyu waɗanda suka toye Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama su an kila babansu mu dawo bisa yaran da suka kone rayi masu ciwo a asibitin maradi nan ne na kuka na zo da hawaye saboda halin da suke ciki in ka je ɗakin da suke ciki ni akwai ɗan yan uwata da Allah ya hore mu ne wala sai na ɗauke shi na kai shi hospital de reference in ka je ɗakin da suke babu sanyi duk duniya duk wanda huta ta toyi abinda za a mai a mai ɗan gata na wani a sashi ɗaki mai sanyi bayan haka ba su cikin ɗaki mai sanyi kuma shi ba a kai hospital da reference ai ta gwamnati ce gwamnati ba ta ɗauka sharshi abin yaushe ƙasa ke sa a ba ta amanar yara su yara su halaka su ƙone suna can mace a asibiti a ki kai su wurin da ya kamata a masa magani nagartacce in ka shi ɗakin sai kai da ke lahaya wata ka baka ya zama saboda zahi za kai zuwa amma mutum ya ƙone kuma da cikin zahi ina wani irin imani ne ke ga shugabannin mutanenmu wani irin imani ne ke ga mu ba za su iya kula da wa'an yaran su waiwai baya ba mun waɗanda suka mutu ma an kare to masu ran ba da za a tsira da su in aka bar su wani halin da yawa daga su ma mutuwa za su wai kasa ba ta yi ga ko turai ta hidda wa'an yaran ga dai likita nan maraɗi kusa gwamnati ta gwamnati ce mallakin da ce in ta ce a ɗauki an rake a ɗauki su ta ɗauki fursa an share za a yi amma sai shiriri ta sai wani abu na banza ka ana ta yi korona su sha mutane kai korona gaban ne matsala wadda ta ce yara. je conseil de ministre shugaban kasa ya ba da izinin cewa a dakatar da azuzuwa na zana ya kaji da wannan. eh mataki ne mai kyau suka ɗauka a bar azuzuwa na zana dama ai ba dole bane sai an zana san kai ne ko kuɗin da gwamnati ta bari ana an sana kojes ai suna iya duk shekara a gina aji ko gudani ko a tada birgi ya kai tsawon aji a bar sama a samu eh, zana a sa sama ba da sa sa tol amma saboda san ran kan su malaman makarantar kowa kowace kowane darakta ki a shikurin ko ya gyara gidan shi ya gyara rayuwar shi. Eh, ba cikin haka nan sun yi bayanin cewa waɗansu daga cikin uwayen yaran sun ce muddin dai akwai azuzuwan zana ba za su ƙara kai ɗiyansu makaranta ba mi kace gani akai. Eh, gaskiya bangalahin su ba tunda gashi ɗiyan mutane na halaka gwamnati ba ba ta da ko uhu dan mine ko uhu gwamnati nuna wanda ke asibiti gari su magana gwamnati ko uhu ai sai ta ɗauka a su hospital da reference inda ɗakunan suna da sahi suna da wurin kula da marar layi ta ki ɗoka su ta kyale su kenan in ka ɗoka gwamnati wannan abun in ta ce ta damu wasu ministoci zo banza ce suka tunda masu ran ba a a cece su ai mata ci an kare su ba ku ta masu ran da suka yi saura ko ku lissafin gawakin ne ko suke so a yi kaji babban laifin gwamnati. to ko su kungiyoyin farar hula ya suke kallon wannan lamari ga dai abin da malam abdu neto dan ƙungiyar farar hula a jihar ta ya shaida wa wakilin mu abdullahi musa wannan sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ya ji wanga labari kuma da wanda ya gani wanga abu ya tada hankalin jama'a mun yi zaton wanga abu ya zama darasi ga gwamnati amma sai muka ga ashe da saura saboda an yi irin wanga ya mai wanda har yaro kusan 21 suka rabu da duniya mun aza daga wannan ba za a ƙara yin wani ba saboda gwamnati ta yi alkawali amma kash sai muka ga kuma yanzu ta maido abin baya ta maido abin baya saboda abubuwan da muka yi gudu wanda muke gudun kasa abu kusan abu kuma sun ƙara abkuwa yanzu gwamnati ta ɗauki niyya ta ce ka a ƙara sa yara cikin aji na kara to in ta ce haka nan duk inda ke da karan ta tashi ginin ne yanzu yanzu koko koma gida za su yi su zamna koko gindin itace za su zuwa su zamna tunda babu wasu ɗakuna mi gwamnati take ni ta shirya mu abin in ta shirya mu abin mu haka muke so in kuma tana da shi ta ƙi tun can to me yasa ta yi haka sai da mai abuwa ta abku a ganin ku gwamnati tana iya dakatar da azuzuwan kara a cikin makarantun boko na ƙasa ya ai gwamnati in ta yi niyya abin da ya haka nan tana iya ai ba dan babu halin yi bane wannan sashen ne na makaranta aka ki a zuwa a yi wannan aikin mu da muka yi boko lokacin na ai babu kara ga su ɗakuna ne ƙerari na kwarai har da wurin zama na kirki kuma duk kowane dan makaranta da wurin zaman shi lahiyayye me yasa yanzu ba yin haka nan in can muna da yan kuɗi kaɗan can bidijan bai da yawa yanzu bidijan yana da yawa don mi ba a sa komi na wajen ilimi saboda nan ne ƙasar mu take ehituwa in ka diba sai ga wajen ilimi nan ne ake ba da yan kuɗi kaɗan dabi kenan wasu daga cikin uwayen yaran jiya gaban gwamnati sun nuna cewa ba za su sake kai ɗiyansu in dai makarantun zana ne ba me za ku ce akan wannan alama e eh, wannan duk kowane uba in ya ga haka nan sai ya daga magana amma mu sai mu ba su hakuri mu ce su yi hakuri a ba da ilimin su yi hakuri su kai yara su koyi ilimi amma ita gwamnati muna kira gare ta ta yi hanzarta ta yi maza maza ta yi ɗakuna waɗanda suka dace kuma har yanzu ina ƙara kira ga mushanni da uwayen 'yan makaranta wannan kuɗi da ake ci a bada na kojas su zanki amfani ga ginawa an ce za a taimaka ma gwamnati to in aka tsaya aka yi lissahi kamar makaranta mai yaro dubu an kai jikka jikka ko an kai jikka biyu in aka diba so dubu nawa kenan to waɗannan kuɗaɗen ko da ba a yi kalas ba wadda za ta yi ko nan da nan ko to a fara ta wata shekara in ta zuwa ida ta sai mu fasa karan to shi ne muke san mutane su dibi ta hanya wannan saboda mun san irin hanyoyin da suka zan kibi da waɗannan kuɗi na kojas ba mu san mu koma bisa gare su muna san a ci gaba amma in za a ci gaba a yi abu na daidai abu abu wanda ya dace. to masu saurare da hakan ne kuma shirin na yau ya kawo ƙarshe sai kuma wani jikon idan Allah ya kai kafin nan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman wakilinmu na maraɗi abdulhadi musa a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. da yake Hassan ɗin bai nisa ba gashi nan a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa boh barkan kurar haka, barkan mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ce da kullum kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin. malami na farko bismillah assalamu alaikum rahmatullahi muryar gidan rediyon musulunci ta iran da farko sunana ɗaya mai kwamfuta mai yama local government kyrgyzstan nigeria to a yau zan ce inna lillahi wa ina ilaihi rajuna ina miƙa jajina a madadin ni da sauran mutanen mayama lokal government kyrgyzstan nigeria baki daya bisa ga wannan matsalar da aka samu ta gobara a jihar maradi a jamhuriyar niger da fatar waɗanda na rasu Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama su kuma waɗanda ke asibiti Allah Ubangiji ya ba su lafiya da fatar Allah Ubangiji ya kawo mana doki Allah Ubangiji ya kare mana ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya ku tashi lafiya gidan rediyon musulunci na Iran suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kyrgyzstan Nigeria. salamu alaikum barka da warhaka da fatan dukkan ma'aikatan suna cikin koshin lafiya da farko ina wa yan uwa da uwayen yaran da suka rasa nasu ina musu taziya Allah ya ba su hakuri da dangana su kuma wanda suka mutu Allah ya kansu Allah ya gafarta musu ni kuma ina kira ga gwamnati da ta inganta harkar makarantu saboda an riga an huce wancan shafi na yin lakwalkin zana yanzu ci gaba ne yanzu ci gaba ne ake an shiga wani karni na ci gaba in ma ya kamata a ce mun shiga makarantu na zamani na katam kalangu na zamani ba irin na zana ba allah sa kira na zai kai ga gwamnati rediyo tehran a tashi lafiya sako ne daga yakubu mai aski bararaka jihar da magaram kasar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na biyu hajji tare mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar zan kira ku daga nan madattai da magaram yau ra'ayina zan yi jajen ne ga mutuwar yara ƙanana yan lakwallon da wuta ta iftila'in gobara ya halaka su to muna fata allah ya ci kansu da rama gaskiya abun tausayawa ne gani yadda yara ƙanana ne wannan ibtala'i ya riska yana da kyau gwamnatin ta nijar ta yi ƙoƙarin da za ta riƙa yi da allah tana rarrage wannan makarantu na zana ganin yadda a bara ma ta halaka yara a birnin yamai kuma shi bana ma ba a kai ko ina ba ya fara abubuwa to muna kira dai ubangiji allah ya kansu kuma allah ya kiyaye gaba kuma muna jajanta iyayen yara daga isu malattai da magaran zamfuriyar nijar na kira ku da garin malattai tashi lahaya biyu ya hausa assalamu alaikum gidan radio viewers hausa mai magana ta in ungotudu da magaran ajin koriya nijar da farko muna yi wa iyayen yaran da wuta ta haddasa rasuwarsu a ban maraɗi a jiya allah ubangiji ka ji kansu da rahama ka sa kwanciya huta ce mu kuma da muka yi saura allah ka ba mu buzurin tara na alkhairi kuma ta wannan dama muke kira da gwamnatin ƙasar mu nijar da ta matsa a ɓangaren gina makarantun boko don yanzu makarantun bokon kasar mu Nijar da dama ma yawanci zaka ga na zane kuni ba ma a ƙauyukan ba ma a can manyan biranen ma zaka ga akwai irin haka kalasosi na zana wanda su kuma hakan suna haddasa tashin gobara wanda tana haddasa mutuwar yara da dama wanda in ba a manta ba ma a can kwanakin baya ma an samu irin wannan abubuwan birni mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu hausa Suna sunana abdulaziz malam nafi ana ce ma abdulaziz brezi to a gaskiya muna jin daɗi bisa kan damar da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakinmu ina kira ga shugaban ƙasarmu muhammadu bazum ya allah ubangiji kasa ya gane cewar waɗannan mutane azzalumai munafukai da suke kawo mana farmaki a ƙasar shan mu nijar ana kwarar sojojinmu ya kamata a ce a ba su kayan aiki aiki wanda ya dace da su a ƙara ɗaukan matakan tsaro kamar yadda ake ɗauka kuma gaskiya mun ji daɗi da ya kai musu ziyara inda aka samu wannan abubuwan ya kamata a ce ƙasashenmu na afirka su fita daga munafukai azzalumai wannan da ake samun yawun bakin su a cikin wannan ta'addanci da ake dole ne sai an tsaya an yi nazari an gano duka inda munafucin yake kaya mu ma a kasashen mu na afirka ana samun munafukai a can ana samun munafukai su yi haɗin gwiwa a rika ba su sirri ana ba su sirrin yadda sojojin mu suke to gaskiya nan bai kamata ba duk wanda zai yi wannan abubuwan wallahi Allah sai ya fushi da shi Allah ubangiji ya kara tonan asirin su sunana Abdulaziz Burezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar a tashi lahiya biyu ya ci hausa. To masu saurari da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna yanzu kuma sai shirinmu na ƙisoshin rayuwa ai saurari lafiya Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na isoshin rayuwa. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To har ila yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Jiya mun yi waya da kawunku ya ce sun je sun yi bincike a kan saurayinki kuma komai lafiya lau saboda haka idan ya zo ko ya kira ki faɗa mashi za su iya kawo kuɗin neman aure idan ma har da saka rana za a yi za su iya haɗawa da kayan sa rana. Murmushi Mima ta yi ta dukar da kai. Sauda ta ce wallahi na ji daɗi mu ma za a yi biki a gidanmu aiko za mu sha fati wallahi mima ta ce ni ba wani fatin da zan yi sauda ta ce wallahi sai mun yi dama bikin maryam din gidan maman halima ba sa fati haka na yayarta da aka yi haka muka je wai sai dai walima to Allah naki sai mun yi mami ta ce to meye da an yi fati ranar farin cikin ku ne fa Mima ta ce ni dai bana so mami sauda ta ce ai ni ce zan haɗa Mami don Allah kada a sa bikin da nisa. Mami ta ce dama ba za a kai shi da nisa ba. Na gama komai kawai su muke jira. Kila ma a yi shi rana ɗaya da na gidan maman Halima. Mima ta ce kai mami a bari sai mun yi bikin Maryam sannan. Mami ta ce to sai abin da kawunku ya ce. Kada ki manta ki faɗa mashi. Mima ta ce to fitowa mijin Nafisa ya yi daga shi sai gajeren wando da vest. ya shiga kicin ya ɗora abinci. tsaki Mima ta ta tashi ta bar wajen tana ƙunƙunai. Dariya Mami ta yi ta ce aiki ya ganki, mutum ba zai saka saki a gidan shi ba. Lekowa ya ce saudar dan Allah ko zaki karɓo mana magi? Mami ta ce kawo sai ta karɓo maka mana. Tashi sauda, tashi ki karɓo mashi, miƙewa ta yi tana ƙunƙunai ta ɗauko gyalanta ta fita, ɗaki ya koma mami ma ta shige ɗaki bata daɗe ba ta dawo falon shi ta shiga yana kwance tayi sallama ya yace saura shigo mana shiga ta yayi ta miƙa mashi amsa yana faɗin amma kin yi sauri gode kin ji murmushi tayi tace ba komai yace idan na dafa idan na dafa zaki ci ko dariya ta ta ce ni kam ba zan ci girkin namiji ba ya ce kenan ni kuma idan na gama zan kawo maki juyawa ta yi ta fita tana dariya zaune jamil da mubina suke a ɗakin shi suna kallon wani serious film tana jingine da gado tana shan tea tana sanye da kayan bacci Jamil ya ce baby kin san mutumin ki yanzu shi da Ilham soyayya suke? Mubina ta ce yaya kana kishi ne? Tsaki ya ce hmm Allah ya kyauta. Murmushi ta yi ta ce kai dai yaya idan ba kishi ba ba za ka faɗi haka ba. Jamil ya ce ba wai kishi kawai faɗa miki kawai ne. Mubina ta ce ni ina ni ina ruwana dama baya burge ni da shi har ita Jamilu ya ce to ni sai yaushe za ki samo mana budurwar. Mubina ta ce to ai ni kaga ba ni da wasu ƙawaye amma zan duba a cikin friends ɗina na WhatsApp akwai 'yan nan ƴan nan garin sai mu je gidansu. Jamilu ya ce ni ma ina son na fara soyayya. Dariya Mubina ta yi ta ce ka ce dai aure kake so ka yi ka bar ni hannunta ya kamo ya ce baby tabbas ina so na yi aure bana na so na ci gaba da zama haka babu mata turo baki ta yi ta ce Allah yaya da ana auren yan gida da da kai zan aura Dariya ya sa hada rike ciki ya ce lallai bebi har yanzu akwai yarinta a kanki. Bata fuska ta yi ta ce ni fa ba na son ka tafka bar ni. Shikenan idan kai aure za ka daina sona. Za ka daina kula da ni ko gidanka na zo kai da matarka za ku shige ɗaki ku bar ni. Hawaye ne suka zubo mata a saurin matsowa ya ce bebi me yayi zafi haka turo baki ta ƙara jawo ta yayi ya rungume ta yana faɗin kina ji ko duk macen da zan aura ba zan so ta kamar ke ba domin ke jinin jikina ce uwar mu ɗaya uban mu ɗaya kuma zan ci gaba da kulawa da ke shi yasa nace na fi son na zaɓa maki abokina wanda nake da ikon zuwa gidan shi a koda yaushe ƙarar buɗe ƙofa suka ji Amir ne ya shigo yana faɗin yaya wai ana maka sallama a waje Jamilu ya ce waye kuma Amir ya ce ni ma ban san shi ba Jamil ce ka ce ya shigo. Hannu ya sa ya goge ma Mubina fuska yana faɗin ba na so ki ƙara zubar da hawayenki saboda wannan maganar. Turo ƙofar ɗakin aka yi juyawa ya Yasir ya gani tsaye yana kallon su. Murmushi Jamil ya ce yau wace rana ka zo gidanmu. Shigowa Yasir ya ya turo ƙofar yana faɗin wallahi ni ma unguwarku na zo shi ne na ce ba zan kira ka ba bara ne maka ba zata. To jama'a duka da kanan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai za Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Bari haɗa ku da Sheikh Dr. qadir Mubarak domin gabatar da shirin nan na shiriyar Alƙur'ani. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مركم مدى ساكي سادوا أتجوان شرينا منا شرير القرآن idan masu sauraro ba su manta ba har yanzu muna nan a cikin wannan sura suratu sad wadda muke ci gaba da bayani da kuma kawo abubuwan da ainihin ayoyin da ke cikin sura ɗin suka kunsa to yau ma kamar yadda muka saba za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun tsaya ne a lokacin da ubangiji wa ta'ala cikin ayoyi na saba'in da ɗaya har zuwa saba'in da hudu inda allah ta'ala ya ishara ya kuma yi wasu bayanai dangane da wasu bayanai da shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake gaya wa mutane dangane da saƙon da Allah ta'ala ya turo masa sannan bayan wannan ya kuma nusar da cewa fa shi ba shi da ilimi na abin da yake gudana a cikin al'amura a duniyar mala'iku a lokacin da Allah ta'ala ya ci da mala'ikun nan su yi sujada ga annabi adamu aka samu wasu 'yan saɓani wadda iblis ya ƙi yin wannan sujada to ba shi da wannan ilimin daga baya ne allah ya nusar da shi wannan ilimin ya kuma same shi a cikin alkur'ani wanda yake nuna cewa alkur'ani ba ƙirƙirar annabi ba ne a'a saƙo ne daga allah subhanahu ta'ala to daga nan za mu ci gaba bisa ayan da ta biyo bayan waɗannan bayanai cikin yardar allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين كتنا لوكة دبنجزن كيجي جملائكو حقيقة ني mai halittar mutum ne da tabo فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فاقعوا له sannan idan na daidaita shi na kuma busa masa daga ruhina sai ku faɗi kuna masu yi masa sujjada. Sai mala'iku dukkan su gaba ɗaya suka yi sujjada. ya kuma zama cikin kafirai قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي Allah ya ce, Ya kai Iblisa, me ya hana ka yin sujjada ga abin da na halitta da hannuna? أستكبرت أم كنت من العالين كاي جرمان كيني كوكو كاتسن شيدك ما سجن كي قال شيكما كهل تشني دغ تتبو قال فاخرج منها فإنك رجيم سي أنت يتشي توك بيشي دغ تكينتا وكو الجنة سمود وإن ta tawo kanka har zuwa ranar alkiyama to wannan al'amari da manzo ya ishara a kansa shine yake ci gaba ubangiji subhanahu ta'ala yake ci gaba da bayaninsa a cikin aya ta 71 abin da ya faru wannan al'amari na husuma ya faru ne a duniyar mala'iku yake nuna mana ubangiji da kansa a lokacin da ubangijinka ya kai muhammadu yake cewa inni khaliqun basharan min tin ni lallai zan halicci wani mutum amma zan halicce shi daga yumbu sai Allah ta'ala yake cewa idan na gama halittarsa sannan na busa masa wani abu daga ruhina to in nai wannan to abin da nake so shine kenan ku mala'iku gaba ɗayan ku kasance kun zo kun yi sujada ga abin da na halitta din nan wannan sujada za ku yi ku yi sujada domin girmamawa gare shi wannan shine bayanin da ubangiji yake sanar da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar wahayi a cikin alkur'ani Allah ta'ala sai yake cewa fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un sai gaba ɗayan mala'iku suka yi sujjada baki ɗayansu to sai Allah ya istisna illa iblis takbar sai kurin iblis shine ya takabburanci ya girman kai wakana wannan wannan iblis wakana bil khafa qabla zalika min al kafirin shine malamai suka ce to dama shi kansa iblis a ɓoye dama yana daga cikin kafirai amma bai fito fili ya nuna kafircin nasa ba don akwai wasu lokutan mutum yana cikin wani hali na inadi yana cikin hali na inkarin wani abu amma ba zai fito wannan hakikanin halin nasa ba ya ɓoye shi zai nuna wa jama'a ya fi kowa son Allah ya fi kowa kusanci da Ubangiji ya fi kowa bin umarnin Ubangiji amma akwai ranar da Ubangiji zai kawo wata jarabawa to a wannan lokacin ne za ga maitan wannan ta fito fili to abin da ya faru kenan dangane da iblis abin da wasu malamai suka nuna kenan dama can wannan takabburancin da ke tare da iblis ba wani abu ne ya tsururuce shi wato daga baya ba dama akwai tare da shi amma da allah ta'ala ya kawo jarabawa wasu sai wannan abin ya fito fili ya nuna kansa to anan da abubuwa suka fara suka kasance a cikin irin wannan hali Allah yake cewa shi iblun iblisun nan duk sauran mala'iku sun wa annabi adamu sujada domin girmama shi kamar yadda Allah ya umarce su Allah ya ce illa iblis ba wanda ya ƙi yin wannan illa iblis saboda mai istakbara Allah ya ce ya yi takabburanci girman kai kamar yadda malamai suke cewa rawanin ya yi takabburanci ya yi girman kai ya ɗagawa saboda haka sai ubangiji subhanahu ta'ala yake tambayar shi wannan iblis da ya takabburancin nan ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya wai kai me ya hana ka ne ka kasance ka yi sujjada ka kankan da kanka ga wanda ni da kan kaina na halice shi babu wanda ya zo na umarci wani ya halicci min shi ina kallo a'a ni da kan kaina na halicce shi na kuma umarce ka ka yi masa sujada ka girmama shi to me ya hana ka ka yi wannan abin da na umarce ka astakbarta shin takabburanci ne ya hana ka ɗagawa shi ta hana ka girman kai ne ya hana ka akan ka bi al'amarin da ni na umarta am kunta min allazina ya'lu kana ko kuma kana daga cikin waɗanda suke ɗaukan kansu a matsayin sun fi kowa ɗagawa sun fi ɗaukaka menene abin da ya halaka ubangiji yana tam ya fa sani wannan wani abu ne wanda yake so ya tabbatar da iblis al'amuransa ba wai ubangiji bai san dalilin ba ne a'a tambaya ce don ya tabbatar masa da abubuwan da yake kai kana daga cikin mutanen da kai kake tsammanin kafi kowa ne ɗagawa ce ta hana ka ko ko menene ya hana ka ma aka Allah ya ce me ya hana ka domin ka zo ka yi wani abu na kankan da kai ga wanda ni na halitta da hannuna ka yi girman kai ne akan al'amuran na umarta ko kuma kai kana daga cikin wanda suke ɗaukaka al'amuransu kana ganin kafi kowa ne hm? shi yasa ka ƙi ba za ka iya zuwa ka yi sujada ga wanda na umarta a yi masa sujada ba me ya hana ka to anan malamai sai ubangiji ya bujiro da wani magana da iblis din yake cewa kala iblis sai iblis yake cewa ubangiji ni ban yi sujada ne ga wannan ba adamun nan ba na ƙi ne masa sujada ne domin ni ban kasance zuciyata ta amintu da yi masa sujada ba ina kallon cewa bai ma ni dace ma ne masa sujada ba saboda menene sai iblis yake cewa ni ina ganin na fi shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fa shine ake kira ananiya din mutum ya nuna cewa shi shi shi shi kadai duk abin da yake al'amura irin wannan ya nuna ni nafuwa ne ni a kan wani nake ni a sama da wani nake to ga asalinsa kenan iblis ne asalin wannan magana da abin da ya faɗa kenan dangane da annabi adam alaihissalam yake cewa ana afdal minhu ana khairun minhu ni ne na fi shi na fi shi na fi shi ɗaukaka to kuma wai da ma ya tashi kawo dalilin da ya fi shi ɗaukaka ɗin sai yake cewa domin ya kai ubangiji in ka duba ni ɗin nan fa ka halicce ne daga wuta sannan shi kuma ka halicce shi daga yunɓu. to wannan kwatankwacin wannan muƙayasa ɗin wannan ɗaukan abu ka ɗora shi akan wani bigire ka kwatanta shi da wannan sai ya kasance iblis ya yi babban kuskure a nan abin da ya sa ya kiwa annabi adamu wannan sujada bisa wannan nasi wai shi an halice shi daga wuta annabi adamu daga yumbu shi a nasa kiyasin kiyasin iblis kiyasin shaidan shi yana ganin wuta ta fi yumbu a gurinsa shi yasa ake cewa ana khairun minhu ni na fi shi wato shi tun daga wuta aka halice shi to ya fi abin da aka halitta daga yumbu kenan saboda haka babu yadda za a yi wuta ta yi wa yumbu sujjada ta girmama yumbu sai dai yumbu ya zo ya girmama wuta a bisa tunanin shi iblis kenan kwakwalwa marar azanci Fanɗararriyar kwakwalwa irin ta iblis kenan to sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa da shi to in haka ne ka fita daga cikin wannan taro na mala'iku da ka kasance a ciki fita Allah ta'ala ya kore shi Allah ta'ala yake cewa fita na kore ka daga dukkan wani abu da rahamata rahamata da da nake ainihin inaya dina na saka a ciki to ka fice daga cikin rahamata na kore ka wannan guri da ka zo kake tattare da mala'iku dinnan a wannan guri to daga yau fice daga cikinsu kwata-kwata ka fita daga cikinsu Allah ya kore shi dama akwai ma wata aya da Allah ta'ala yake nuna cewa shi iblis ma fa ba mala'ika bane dama wa kana min aljinna Allah ta'ala yake cewa shi mala'ika eh, shi iblis yana daga cikin aljanu ne ma ba ma mala'ika bane akwai kisoshi da dama da ta zo dangane da shi dangane da wata duniya da aka taba yi kafin wannan lokaci din duniya aljanu wadda da duk gaba daya aljanu ne daga baya da suka yi fasadi suka zubar da jina ne Allah ya halaka su baki daya ya dauke su daga doron kasa shine kuma Allah yake so ya kawo dan adam to shine wannan abun to amma shi iblis a wancan lokacin an ce kamar da mai biyayya ne shine Allah ya dauke shi ya kai shi cikin wani guri wanda mala'iku suke yake tare da su amma shi ba mala'ika bane to wallahu alama akwai maganganu da dama dangane da wannan issue to a nan ubangiji wa ta'ala ya kori iblis daga cikin wannan taro na mala'iku saboda haka allah yake cewa da shi to ka fita sannan ina son tabbatar da maka da cewa lalle la'anata ta tabbata gare ka har zuwa ranar hisabi inna Allah wa inna ku dubi mutumin da allah ya ɗaukaka shi ya sa shi cikin wani taro na mala'iku amma rana guda saboda girman kai da ɗagawa da nuna wai shi ya fi kowa ya fi komai ku dubi inda Allah ya kaskantar da shi Allah yake cewa lallai la'anata ta ta tabbata gare ka ya kai iblis kuma wannan la'anata tawa har zuwa ranar kiyama to yana daga cikin waɗansu shirya da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara cewa kenan ashe girman kai a kowane lokaci yakan jawo wa mutum nisa daga rahamar Allah subhanahu wa kamar yadda ya faru ga shi iblis sannan abu na biyu shine cewa lallai kiyasi ya kamata mutum in zai yi ya dinga yin kiyasi a gurin da ya cancanta yi ba kowane abu ne ake yin kiyasi ba domin kai kiyasi tsakanin wani abu guda biyu waɗanda bai cancanta ba to kai ne za ka shiga ciki kamar yadda muka gani iblis ya yi kiyasi tsakanin kansa cewa wai an halice shi da wuta annabi adamu an halice shi daga yumbu sai ya nuna cewa wai ita wutar ta fi yumbu ɗin, wannan kiyasi ne wanda yake ba na hakika ba to mun ga inda ya kai shi ga halaka shi iblis kenan shari'a ta uku da za mu ɗauka daga da abubuwan da muka saurara shine cewa a kowane abu a duk abun da za mu yi lalle mu dinga halarto da girman ubangiji subhanahu wata'ala sannan mu dinga miƙa wuya ga umarni na Allah ta'ala domin rashin miƙa wuya ga umarnin Allah ne ya kai iblis ga halaka Tun da Allah cewa yi su yi sujada ga annabi Adam sai ya ki kin nan da ya kaga ya ki bin umarni na Allah ta'ala to haka mu ma anan duk wanda babban ka ne wato wanda ya fika a wajen aiki ne ko kuma a shekaru ne ko kuma iyayenka ne ko kuma ma waɗansu ne ma baka san su ba amma sun fika wasu abubuwa da Allah ta'ala ya ɗaukaka su da shi in suka umarci ka kai wani abu matukan ba saban Allah ba ne matukan ba wani kaskanci ne za ka ɗauka na har abada ba matukan ba wani abu ne wanda yake ya saba wa abin da Allah ta'ala yake so a yi ba wata in dai wani abu ne na haƙiƙa to bin wannan abu ba yana nufin wani abu a wajen ainihin kai kanka wanda kai biyayya ga wannan al'amuran ba domin rashin bi din wasu lokutan zai kawo maka wasu natija mara kyau wanda daga baya kuma za ka zo ka shiga cikin nadama to muna fata Allah ta'ala ya shirya da mu ya kuma sa mu amfani da wannan shirya ta alkur'ani da haƙƙin muhammad ali tahiri kuma saurare ya zama wajibi ban kwana da ko a nan gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a biyo mu a gobe da safe za a ji mu ɗauki da su da ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma din tahir amin da labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.